ba zan rayu babu kai ba wannan alkawari ne maka ko da kuwa kai za a waye gari ka bar ni ki daina faɗi raka ni da ke ko mutuwa ba za ta raba mu na yi miki alkawari ko mutuwa ba zan yi ba sai da izinin shin idan dan zo da bukata ta wacce zan iya rasa rayuwata a kanta za ku taimaka mu ko da kuwa da rayuwa ta ne zan iya ko ne. na kamu da son wani bawan Allah wannan bawan Allah shine Jafar sauranki ina son ki bar min shi na auren ke kanwar mahaifina ce kuma ke ce kika rike ni tunda mahaifa na suka rasu neman jafar da nake sabon ubangiji ne a'a amma ya saba wa al'ada ko al'ada ba zawara za ta iya auren mijin da hankalin ta ya kwanta da shi an ta kiya hakuri ki duba maraici na kar ki je kwana a damuwa ina son ka me yasa zan kyala zara in soki saboda na fi son ka fiye da zara saboda na fi zara iya tattalin soyayya saboda na fi zara kuɗi saboda zan ɗauke nauyin rayuwarka na har abada zara kuma kai ne wanda zaka ɗauki nauyinta na har abada ka shirya duk wani makami da yake da shi domin muradin ki ni da ke mu zuba duk wanda ya nasara a kai shi kenan amma kafin nan kawai wacce ta sake min magana a cikin ku magana ta ƙare sai ku ta yani da babbar murna na dace ba ni da damuwa